الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين معاذ مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصليم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرفكم إن وهم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان ذلك زعيم أم لهم شركاء فلياتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لو فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصيرهم لما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 yau da ikon Allah za mu tashi a darasi na 21 ga wata na Ramadan hijira shekara ta 1445 wanda kuma shine darasi na 21 kuma yau da ikon Allah da hantsi mun kammala tafsiri na iyaye mata na suratu nun wal qalam muna roƙon Allah ta'ala ya sa ƙur'ani dukkaninsa ya zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba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 ko wajen zama ko tufafi ko kuma bashi da ke kan wasu daga cikinmu al'umma muna roƙon Allah ta'ala ya sauwaƙe wa kowa dukkan abin da ya damu kowa Allah ta'ala ya yafe masa matsala ta tsaro da ake fama da ita musamman matsala ta bandit da terrorist da kidnappers muna roƙon Allah ta'ala ya shirye su idan ba za su shiryu ba Allah ta'ala ya mai da fitina da bala'i ya kare a kansu Allah ta'ala ya zaunar da mu lafiya Allah ta'ala ya zaunar da mu lafiya waɗanda aka yi garkuwa da su suke hannu Allah ta'ala ya kubutar da su mu da muke kubuce Allah ta'ala ya ci gaba da kare mu da ba mu kariya duk inda muke waɗanda suke gwagware da kuma marasa aure samari don a nemi zaman lafiya ko Allah ta'ala ya sauwaƙe musu hanyoyi daga ni'imominsa na su yi aure waɗanda suke 'yan mata ke neman aure allah ta'ala ya sauwaƙe musu daga ƙofofinsa na ni'ima su samu salihan maza da kuma salihan mata kuma allah ta'ala ya rayar da su akan halal ya kuma ba su haƙurin zama da juna waɗanda suke neman haihuwa allah ya ba su mai albarka waɗanda suke da saɓani da mazansu ko da matansu allah ta'ala ya daidaita tsakaninsu allah ta'ala ya amintar da mu ya sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare insha Allahu ta'ala yau 21 in akwai tambayoyi masu ma'ana injiniya sai a karanta bayan nan sai mu ci gaba da karatu in Allah ta'ala ya yadda waɗannan kwanaki masu albarka na ramadana sai a ƙara kaimi a cikinsu kuma a tuna da mu a cikin addu'o'i da Allah da iyayenmu da zuriyarmu da 'yan uwanmu duka Eh, a tuna da mu waɗanda suke cikin kunci a duniya akwai ƙasashe da dama duka mu musu addu'a Allah ta'ala ya cire su dukkan wani wanda ake zalunta a ko'ina a duniya Allah ta'ala ya kubutar da shi Allah ya amsa mana addu'o'in mun riga mun shiga cikin kwanakin insha Allah so a dage da addu'a insha Allah ta'ala na san arama ma yana bukatan addu'a eh, ya ce insha Allah eh, ni tabbas ne ma ni ina bukata kai insha Allah ne <laughs> to bismillah injiniya malam mai tambaya ta farko yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu malam wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu yake cewa ina roƙon Allah ya ji kan iyayen malam da na ramma. amin ya hayyo ya qayyum Allah ya ƙara wa malam lafiya da imani amin ya hayyo ya qayyum ya kuma hana shi jin kunyar duniya da ta lahira amin ya hayyo ya qayyum ya ce malam mahaifiyata ta kasance ba ta da buri da ya wuce ta je aikin hajji saboda haka tun ina yaro na ɗauki ƙudurin insha Allah sai na cika mata wannan buri ina roƙon malam da sauran al'umma su taya ne da addu'a Allah ya bani iko sai yake cewa tambaya a nan ita ce Allah ya baka iko kuma ya baka ikon cika wannan buri na kai mahaifiyarka aikin hajji wanda ma duk yake da mahaifiya shi ma Allah ya bashi daman wannan din yace tambaya a nan ita ce ya halarta na biya mata ta je ko da ni ban je ba kuma idan ba ni da ikon biya mata hajji ya halarta na biya mata umura da farko idan Allah ya hore mun sai na biya mata aikin hajjin daga baya na gode Allah ya saka da alkhairi a sharuwa lafiya wannan tambayinsa double ne kenan eh, ka masa gata double tambayoyi kenan ah, na farko ina yaba maka akan manufa da kake da shi na kai mahaifiya aikin hajji da buri da take da shi na akai ta aikin hajji Allah ta'ala ya taimake ka akan wannan kyakkyawan manufa duk mai wannan manufa Allah ya taimake shi kuma ina maka albishir insha Allah ta'ala ba za ka bar duniya ba sai ka cika burinka a magana akan waya dace ya fara zuwa kai ko ita idan arzikin naka ne an yi tambaya zuwa ga lajinatu da'ima lil buhuthil ilmiya wato permanent committee na fatuwa na ƙasar saudi arabia wanda manyan malamanmu sun zama members a ciki ko shugabanni irin su sheikh bin baz rahimahullah su sheikh bakar abu zaid da makamantansu duka sun zauna a wannan kwamiti sun yi aiki a cikin jerin fatoyin sun yi magana a kan masail da ke da alaka da aikin hajji a volum na goma sha ɗaya wannan fatawa sun amsa ta kaman a shafi na saba'in cewa taimakawa iyaye su je su yi aikin hajji al'amari ne mai muhimmanci kuma al'amari ne da ake kusantan allah da shi amma idan shi mutum kashin kansa bai je ba to shi zuwansa na farkon wajibi ne su kuma a lokacin tunda ba su Allah ya ba wa kudin zuwa din ba to su a kansu ba wajibi ba ne amma shi da aka ba wa daman wajibi ne a kansa so ala ayi halin duk tausayin iyaye da mutum yake da shi idan Allah ya kaddara kudin kujera kaza ne sai kai kake da shi to kai a lokacin ya wajaba a kanka amma su bai wajaba ba kuma a ka'ida ta shari'a ana fara gabatar da abin da ya wajaba akan wanda bai wajaba ba kuma daga cikin dalilai ai Allah ce mana yayi walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila kaman a cikin suratu ali imran aya ta 97 Allah ta'ala yace ce walillahi ala nasi Allah ya wajabta akan mutane hajjul baiti ko kuma hijjul baiti a bisa ga kira'o'i sai ce manista ta'a ilaiki sabila ga wanda ya samu iko tambaya a nan yanzu kai ne ka samu iko ko babarka kai Allah ya bawa so ala ayi halin wajibcin a kanka yake ba a kanta yake ba sannan na biyu ikon nan da aka ce an ba an wa mutum hadisai da dama fa suna nuna wajibcin aikin hajji ba wai wajibi ne kaɗai ba a'a da gaggawa ne a ƙa'ida idan mutum musulmi ya fahimci wajibcin aikin hajji a ka'ida sai ya je aikin hajji gabanin ya tunanin gina gida balle maganan sayan mota a ka'ida in mutum ya san wajibcin wajibcin hajji muhimmancinsa ya fi muhimmanci a kan gidan da za mu shiga gidan farko a duniya da za mu mallaka kuma wajibcinsa ya fi motar farko da za mu shiga a duniya amma a yanzu mutane da ba sa damuwa da wannan sai an fara gida an yi mota wani ma ya je karaye ya dawo da satu sai daga tunanin tukunan bari ya je ya yi aikin hajji hadithi na fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam ce mana yayi ajilul khuruja ila makka fa inna ahadakum la yadri madha ya'rudu la min mardin aw hajatin hadithin iya cikin sahihul jami hadithi na 3990 fiyayyen halitta yace ku gaggauta fita don aikin hajji ku gaggauta yace ce ajilu ku yi da gaggawa ba da jinkiri ba ku gaggauta sai ya ce ɗayan ku fa bai sani ba me zai bijiro masa a rayuwa akwai rashin lafiya akwai kuma wata bukata kana da lafiyan ka yin ka ce sai kayi gida ka yi gidan ka yi motar kuma sai Allah ya jarbe ka da jinya ba za ka iya zuwa ba ala ayi halin suka ce taimakawa iyaye muhimmi ne amma lokacin da kai Allah ya bawa kudin zuwa din to a wajibi ne a kanka su ba wajibi ba ne a kansu kai da Allah ya bawa daman ne wajibi don haka farillan aikin Haji mu gane da gaggawa ake yi yanzu haga mutum wani sai ya yi kuɗi ya gina gida ya yi shago ya yi motoci sai ce to yanzu kan Allah ya kira mu a'a kar a yi wa Allah zuki ta malle yanzu dai kaga dama ka yi wa Allah biyayya ba sai yanzu ya kira ka ba inda yanzu ne ya kira ka to a shekarun baya mu samu kayi ta biyan kuɗin Allah bai kaddara ka samu ba ba za ka iya gane ni'imar zuwa hajji ba har sai ka gane ni'imar da Allah ya sawwake mana mu 'yan Najeriya na mu je mu akwai kasashe da dama mutum zai shekara ashirin da kudin aikin hajji bai samu daman zuwa ba karantarwa da na a jami'ar musulunci ta madina akwai colleague dina da shekara ɗaiɗai tun 2014 zuwa yanzu shekara goma iyayensa asali 'yan aljazair ne algeria shi kuma iya da jinsiya nationality da turai ingila a shekara goma nan babu ƙoƙarin da bai samu mahaifiya da mahaifi su je ba ya rasa ya hada kudin yi komai amma duk shekara kaman pool ake yin akai sai a ce ba su samu ba saboda kujera ake ba mu kuma a kasar mu sai Allah ya kaddara sai talauci ya zama mana rahama ta wata hanya in aka ba da kujera dubu ɗari ba ta ma karewa amma wadancan kasashen mu fa population ɗin musulmai a yanzu a nan kana magana mutum miliyan ɗari ne da arba'in ko abin da ya kamata da haka ko da hamsin allah shi ya san dade amma duk da haka kujera dubu ɗari sai ta gagara kariya amma an kaje irin su turkiya su malaysia malaysia ba su wuce 50 miliyan ko 60 n ka ba su kujera 500 ma za ta kare mutum sai ya zauna a layi shekara 20 ba a samu an karbi kudinsa ya je ba so wannan dama allah ya bamu mu yi kokarin aiki da ita tambayar sa ta biyu shin idan ya samu damin ana iya fara umura gabanin haji ko ba a farawa sheikh muhammad salih al-uthaymin al-wahabi at-tamimi rahmatullahi alai ya yi magana akan matsalolin da ke da alaƙa da wannan a cikin volum na bakwai a littafinsa na sharhul mumti ala mustaq ne. ba ma nesa ba daga shafi na tare ya fara magana akan wannan matsala cewa ya halatta ka fara da umra gabanin hajji ko kai kanka ko mahaifiyarka babu damuwa a kai hujja mafi karfi shine fiyayyen halitta sallallahu sallam shi ma da umra ya fara gabanin yi hajji sanda ya umra tukunna Allah ya ba shi daman yin hajji daga baya na biyu kuma ya ce a magana mafi inganci saɓanin fahimtar mu shine umura fa sau ɗaya a rayuwa ma wajibi ne sau ɗaya a rayuwa wajibi ne ya ce na farko ƙur'ani ya nuna da allah ya ce mana wa atimmul hajja wal umrata lillah ai ba hajji kadai ba sai ce wal umra cika wannan umurni Allah ya da ya umurnin a cika hajji da umra ai asalin umurni wajibi ne wannan zai zama bakar aya ta 196 kenan baya ga wannan hadisi da muka sani mashhuri na biyu a arba'una hadith na buniyar islamu ala khamsin shahadati allah ilaha illallah wa iqami sala wa ita zaka wal hajj a cikin hanyoyinsu akwai hanya ingantacciya da ta ce hajji da umura a nan wasu suke cewa yin umura ɗaya a rayuwa shi ma rukuni ne a rukunan musulunci shi hajji ba fa wajibi ne kaɗai ba rukuni ne umrar ma dogara da wannan hadisin rukuni ne hadisi ɗaya ne yake nuna cewa umra ba wajibi ba ne magana mafi inganci hadisi ne da ifi jiddan ba a kafa hujja da shi so ala ayi halin ya halatta ka fara da umra gabanin kai haji kuma sau da dama yan uwa haka ne arama rama da wanda ka samu dama a rayuwa umra ka fara ko haji to ka ji an rama manyan mutane ah. shi ya ce da hajji ya fara amma dai fiyayyen halitta khatamul anbiya shi ya fara da umra din ne sau da dama kuma mutane umra suke samun dama su fara gabanin hajji so duk wanda ya zo maka a farko sai kai aiki da shi kuma aka je hajji ma ana yin umra in tamattu'i kai wanne ka fara umran ka fara Duk wanda ka zo kai hajji kuma kai tamattu'i maybe kuma in kai so da umran ka fara eh. a to kenan yanzu na kamo a ramma ni ma yanzu na kamo a ramma da dan da barbaruna alhamdulillah to da umra ka fara kai ma alhamdulillah shikenan wallahu ta'ala alam bismillah ustaz malamin tambaya ta biyu yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu ya ce allah ya saka wa malam da gidan aljanna malam ina tambaya ne idan na yi niyan yin wani abun alkhairi sai zuciyata ta ta saka min cewa ba da Allah ba ne ko na filan sallah ne zan yi idan na fara yi sai na ji kaman ba dan Allah ba ne wata har bari ma nake yi Shi shine nake neman shawara a wajen malam da kuma gaya min yaya zan yi daga ɗalibinka wadda a kullum suke son zuwan ka garin fatishkun jihar yobe na wuri haka kawai kuke so zo fotesko <laughs> kai ma dai kana da tsokana ai yanzu sai da dalili ake tafiya in ta zama dole sai a yi in babu sai a yi me sai a haƙura sai a sadar da zumunci ta waya amma in dama ta samu da dalili sai a je to alhamdulillah ko dai ba mu samu zuwa fotesko ba allah ta'ala ya haɗa mu amma dai ka sani a baya sau da dama Allah ya bani ikon zuwa potiskum din a shekarun baya sau da dama yanzu haka ina ga potiskum a ido na da waɗannan treloli din ga su don a jajjere kuma yanzu ina ganin kasuwar shanun potiskum yanzu na je din na je kaga na tafi dai kawai a tunani na je potiskum na ziyarce ku na dawo don Allah ya albarka hmm, eh, spiritually na je ba virtually ba Uh, ibnu usaimin rahmatullahi alai a cikin fatawoyi na majmu'un fatawa nasa a mujalladi na farko ya yi magana a kan matsaloli irin waɗannan musamman matsala ta 277-278 zuwa da tara har zuwa 280 suna da alaƙa waɗannan matsalolin da ya amsa cewa kuskure ne mai girma mutum ya bar aiki saboda ya ji shaidan ya sa masa kamar ba don allah yake ba laifi ne wanda yake mai girma sai ba da shawari ya ce na farko idan mutum iya jin wannan ya yi ta neman tsarin allah daga shaidan mun sha ba da addu'o'i da ake neman tsarin allah daga shaidan daga ciki akwai a uzubillahi mina shaitanin rajim akwai a uzubillahi sami'il alim mina shaitanin rajim akwai rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin akwai a'udhu billahi sami'il alim mina shaitanin rajim min hamzihi wa nafhihi wa nafsi mutum yayi ta neman tsarin Allah daga shaidan wani lokacin yana jin shakku ma imanin ya rika cewa amantu billahi na yi imani da Allah ko maimaita huwal awwal wal akhir wal wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim irin waɗannan addu'o'i da suka tabbata a sunna ko a qur'ani suna da muhimmanci a rika karanta su a rika yawan maimaita su dan neman tsarin Allah daga shaidan na biyu yace aikin nan kada a daina shi duk yadda ka ji a zuciyarka shaidan na cewa ba don Allah kake ba kana yi ne don a gani karka kuskura ka bar aikin in ka bari yayi nasara in baka bari ba kayi nasara a kansa ibnu muflih rahmatullahi alai yana cewa Layan yanbaghi tarkul amal al mashru' riya baya halata ga duk aikin da aka shar'anta na ayi ko farilla ko nafila ko mustahabbi baya halatta a bashi a kowane hali dan me don tsoron cewa ba don Allah ake yi ba bai halatta ba sai dai a yi ta ƙoƙarin tsarkake zuciya ibrahim bin yazid bin qais an-nakhai rahmatullahi alaihi yana cewa idan kana ibada sai ka ji shaidan yana cewa kai ba ma don Allah kake ba idan na fila ne ka yi niyan raka'a biyu ya ce to ka kara ta kai raka'a hudu idan hudu ne ka kara ta kai shida idan sadaka za ka ciyar da dubu ɗaya sai ce ba don Allah ba ne ka kai shi ya kai dubu biyu ya ce ka kara in ka kara shaidan yana shiga bakin ciki kuma ya dace mu yi ta tura mar bakin ciki in ma zai mutu ya mutu bulukutu bakar mutuwa in ji yara ko in ma zai halaka ya halaka mu yi ta dura mana bakin jini ce ka rika kara aikin duk aikin da ka fara sai ka ji ya ce ba don Allah bane to ƙara kuma ka nemi taimakon Allah akan aikin ya maka maganin sa duk wanda ya nemi taimakon Allah Allah zai taimake shi kuma siffa ce ta mutanen kware babu mutumin kware da yake aiki face wata ran yana zargan imaninsa yana kalubalantan kansa siffa ce ta mutanen kware. sai mu dage mu yi riko da ita ka yi ta neman tsarin Allah daga shaidan Allah zai taimake ka wallahu ta'ala a'lam darasi na 21 muna suratu ali imrana sura ta uku daga cikin jerin gwanan surorin qur'ani daga sama insha Allah ta'ala idan dai aran ma ya gane kan wace aya za mu tashi kawai bismillah sai ya fara ina zaton aya ce ta 144 idan na dace insha Allah sai a ci gaba ko bismillah من همزه ونفخه ونفخه وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل khaira wama ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutilan qalaftum ala aqabikum wa mai yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzi Allahu shakirin wa ma muhammadu bai kasance ba sallallahu alaihi wasallam illa rasulun sai dai manzo ne na Allah qad khalad min qablihi rusul manzanni da dama sun wuce gabaninsa afa in mata idan ya rasu rasuwa ta ɗabi'a ta hanyar jinya au kutilan qalabtum ala aqabikum ko kuma aka kashe shi a filin daga ko aka cutar da shi ta wata hanya za ku koma kan dugadiganku ne na kafurci? wa mai yanqalif ala aqibai dukkan wanda ya koma kan dugadigansa na kafurci don fiyayyen halitta ya rasu falayya durrallaha shai'a ba zai cutar da Allah da komai ba don Allah ta'ala bai zama Allah don ni da kai mun bauta masa ba gabannin a yi mu Allah ne bayan mun zo duniya Allah ne bayan mun bar duniya Allah ne bayan an je filin kiyama Allah ne bayan an shiga aljanna Allah ne bayan yan wuta sun je wuta Allah ne shi Allah Allah ne ko da mu ko ba mu don haka Allah ta'ala ya ce wasa ya shakirina kuma Allah ta'ala zai saka wa masu godiya zuwa gare shi da sakamako wanda yake mai kyau ni da ku Allah ya mana gyaɗar dogo mu shiga cikin masu gode wa Allah a kowane hali muka samu kanmu abdullahi bin abbasin radiyallahu an ne habarul umma babban malamin ƙur'ani ne su ne asali gwanaye ko gangaran na zamanin sahabbai radiyallahu anhum in ka ji an cewa na gangaran ne a yanzu ko gwani ne ko ma ne nan ba ta ɗaya to a zamanin sahabbai su ne irin su abdullahi ibn abbas su ibn mas'ud su mu'ad ibn jabal su ubayy ibn ka'ab su salim maula abi hudhaifa irin waɗannan su ne asalin gwanaye ɗin kuma su ne asabiqun al-awwaluna a cikin asalin gangaren na qur'ani kuma ba kaɗai tilawar ba a'a da sanin tafsirin ibn abbas ya ce mu da muka koyi tafsiri gaba ga fiyayyen halitta ba irin yadda muke hada ko anan a yi ta muku tafsiri ba ya ce in muka ɗauki aya ɗaya da fiyayyen halitta sai ya tafi da mu sai mun je wani wuri sai ya tsaye da mu sai ya ce a daidai nan ayat ta sauka in matsa gaba sai ya ce a daidai nan jibril ya mun bayanin ayar ya ce da haka muke tafsirin ƙur'ani duk inda zai yi aje wajen sai an je har inda ayat ta sauka mun ga wurin ido da ido <laughs> kaga waɗannan ai asalin gwanayen ƙur'anin kenan su ne muke addu'a Allah ya sa mu a damshinsu yawwa insha Allah ta'ala su ne asalin gwanaye gangaran da idan yau gangaran ya gansu shi ma sai ya yi me sai dan ja da baya ko kai ba za ka ja da baya ba <laughs> a ga gwani ma ya ce zai ja da baya so duk waɗannan inda yau a raye muke da su da mu ne a sahun farko a cikin almajiransu mu ma mu yi taɗi ba to Allah ya ƙara musu yadda Allah ya ƙara musu yadda wannan ƙur'anin da ke gaba gare mu su suka fara haddace shi suka fara rubuta shi a zamanin fiyayyen halitta zamanin abubakar zamanin har usman radiyallahu anhum har Allah ya kawo shi zuwa gare mu so don haka ayyuka da muke da karatun da muke insha Allah suna da lada na sunna hasana da suka assasa insha Allah ta'ala don haka Abdullahi ibn Abbas ya ce dalilin saukar wannan aya shine cewa a lokacin da ake yakin Uhudu daidai lokacin da aka samu jarrabawa fiyayyen halitta saboda tactical war nasa sai ya ɗauki sahabbai kamar mutum saba'in sai ya dora su akan dutsen uhudu ƙarƙashin jagorancin abdullahi bunu jubair sai ya ce ku tsaya a nan wurin ko muna nasara ko ana nasara a kanmu to ku nuna cewa me kawai ku tsaya a wurin a gane kaman wato makiyan da suka kawo masa hari mushrikai su suka zo tsokana shi bai fita yaƙi ba shi safe defense yake amma ɗora su da yi strategy na yaƙi ne saboda shi yaƙi ɗan zamba ne idan za ku je yaƙi a ƙasa in tankar yakin ku dubu uku ne sai ka ce akwai dubu goma sha bakwai idan kasar ku na da soja dubu ɗari biyu sai ku ce dubu ɗari takwas ne a halin yaƙi ya halatta kuma ku yi wani strategy na barazana kuna da tanka dubu ɗaya sai ku ba wata kasa ku ce mun ba su kyautar tanka guda hamsin wane mun ba su talatin wato saboda tsabar sun muku yawa to kuna ma kyauta to duk wani makwabci mai tsoro ƙasa ba za ta kawo muku hari ba shi a karfin soja a strategy na musulunci ba ka faɗan asalin karfinka sai ka nuna kai karfin har ma ya maka yaba kyauta kake yi in aka zo aka ce to yakin nan fa zai iya cin dala dubu biyu a zai iya cin dala biliyan biyu sai a ce cash kuke son dala biliyan biyu ko kuma transfer za a muku sojoji ku faɗi me kuke bukata kana ce to fa sai mun ci bashi economy bayi da karfi a yaƙi ba a wannan to halitta sai dora su akan dutse wato tsabar barazana mu mun yawa a filin yakin da har ma ga wasu nan tukunna reserve mun ajiye kawai su yan kallo ne kawai kawai ku riga kallon mu saboda tsabar yawa kuma strategy ne tare da cewa makiyan da suka zo yakin sun fi su rata da yawa ma a bangaren adadi da kayan yaki to a lokacin da aka fara sahabbai ana fara su yan kadan sai Allah ya ba su nasara a wannan hali kuma sai wasu suka fara saukowa za su sauka sai shugaban ya ce mafiyayyen halitta ya ce mu dakata a nan kar mu sauka ko muna nasara ko ana akan mu tsaya to shi shedan baya barin kowa sahabbai da muke yabawa ba wai ba sa kuskure ba sahabi yana iya kuskure amma abin da muka yi imani shine alherinsu ya ninka kurakuran ninkin ba ninki da alkhairin ya ninka kurakuran abin da yara ke cewa wai malala gashin saniya kuma tun a duniya Allah ya ce ya gafarta musu inda suka kuskure ya ce ya ba su aljanna to mu matsayar mu shine duk wanda Allah ya yafe ba aljanna ba a tuhumarsa ai wanda aka yafe mai saura to Allah ya ce ya yafe ya ba su aljanna to mu matsayar mu shine ba za a tuhumci wannan ba kuma a ka'ida ko gabannin a yafe gabannin ka ga kuskuren ɗaya sai ka ga alheri dubu to idan za ka musu adalci ai alheri dubun za ka gani ba kuskure ɗayan ba kuma wannan ɗayan ma an yafe to sai wasu suka ce ya dace mu sauka ana ɗiban ganima aka ce ai ganima ai da ku za a ci ganima in an yi nasara sai wasu daga ci suka ce a'a mu sauka ai badanul aswadi ake mana ko shine bakin ciki wannan direct translation kenan <laughs> kawai sai suka sauko suna saukowa sai yaƙi ya juya sai zama abokanan gaba sun fara nasara a kansu to a lokacin ne harfiyayyen halitta ya fadi ƙasa aka fasa kansa a filin daga aka karya haƙoransa da suke waɗannan turame na ƙarshe a bakinsa a nan harshe ɗan ya bayyana kamar yadda su malaman tafsiri suka faɗa harshe ɗan ya zo don ya taimakawa maƙiya akan sahabbai a cikin wurin sai zo shi ma da siffar yaƙi yana kutila muhammadu kutila muhammadu kutila muhammadu wato an kashe annabi muhammad sallallahu wannan sai zama masu imanin su ma sai suka ji wani abu annabi ya rasu ai musifa ce mai girma rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musifa ce bai girba yana cewa kutila muhammad sallallahu alaihi wasallam don ya saka rauni a zukatan sahabbai sai hankalinsu ya tashi a lokacin aka ga ina fiyayya halitta yake ba a gan shi ba daga karshe a gan shi a ƙasa an fasa kansa an karye haƙoransa sallallahu alaihi wasallam Look at this. Look at that. Look a lokacin da allah subhanahu wa ta'ala ya ga wasu sahabbai jikinsu ya yi rauni saboda bayyanan shaidan ba su gane shaidan ba ne yana bayani an kashe fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam gabanin su ganshi tsakanin makiya a ƙasa kansa a fashe bakinsa a fashe haƙorinsa an karya sai allah ya saukar da wannan aya a lokacin don ya ƙara kwantar musu da hankali jibrilu ya zo ya kawo aya yana ce musu wa ma muhammadun illa rasulun qad khalad min qablihi rusul ko da fa ya yi cewa an ya rasun ko an kashe shi ai daman annabi muhammad manzon allah ne bawan allah ne babu wata aya ɗaya a ƙur'ani da ta ce daman ba zai rasu ba don me yasa dukkan manzanni da allah ya turo gabanninsa in banda isa alaihi salam ai duk sun koma zuwa ga allah a nan a ƙur'ani mun ce allah ya kira ashirin da biyar in ka cire shi da aka saukarwa ƙur'anin da isa alaihissalam da allah ya ɗaga shi gare shi dukka 23 ayi sun koma zuwa ga allah don haka babu wata aya da allah ya ce daman shi ba zai rasu ba bal ma ayoyin sun bayyana zai rasu sahabbai za su rasu kowa ma zai rasu a ran ma an akwai misali a ƙur'ani ba mu kwaya ɗaya ko guda biyu descanso waɗannan misalai ne na ayoyi uku a wurare biyu a rama ya yi shawagi a ƙur'ani ya ɗauko mana misali na farko innaka mayyitun fa yi tun. wannan zai zama cikin suratu zumar aya ta talatin allah ya ce innaka lalle kai tun mai rasuwa ne su ma wa yi tun masu rasuwa ne ai babu inda allah ya ce daman ba zai rasu ba sannan misali na biyu zai zama cikin suratul anbiya ko aya ta talatin da hudu da kuma talatin da biyar wa ma ja'alna li basharin min al khuld Allah ya ce ba mu sanya wani mutum ɗaya a duniya gabanin kai ba cewa zai dawwama idan makiyanka na murna suna addu'a suna fatan ka rasu a fa'in mita khalidun idan kai ka koma zuwa ga Allah su masu dawwama ne kullu nafsin za'iqatul maut ai dukkan rai mai ɗanɗanan mutuwa ne kuma wa bulukun bi sharri wal khairi fitina wa ilaina za mu jarrabe ku da sharri da alheri duka fitina ne don haka alheri fitina ne sharri fitina ne lafiya fitina ne rashin lafiya ma fitina ne in ji ƙur'ani talauci fitina ne arziki fitina ne a baka fitina ne a hana ka fitina ne saboda alheri da shari duka fitina ne amma Allah ya ce a gaya mana za mu koma zuwa gare shi yana madakata yana jiran mu ko me aka ba mu a duniya fitina ne don a jarrabe mu ko menene a rayuwa don haka ƙur'ani ya bayyana zai rasu sai Allah ya ce wa ma muhammadun annabi muhammad bai kasance ba muhammad anan ana nufin khatamun yin imamul mursalin muhammad bin abdullah bin abdul muttalib al-qurashi al-hashimi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine annabi dan abdullah dan abdul muttalib kuma ba quraishi ba hashimi wanda ba a yi mutum kamarsa ba babu irinsa wa qala allah qad arsaltu abdan Ya al-haqqa inna fa albala'u balau shahidtu bihi wa qaumi saddaquhu فقلتم ما نحب وما نشاء صلى الله عليه وآله وسلم لم يخلق مثله ولم يوجد مثله sallallahu alaihi wa وسلم shine annabi muhammad kalmar sunansa na muhammad an ciro ta ne daga kalma ta kaman humida ko hamida kaman ka ce alhamdu yabo da godiya to muhammadun nan asali ismul maf'ul ne wato a turanci kaman ka ce object ne na ainihin subject da yake faduwa a kansa da baf nasa to da haka in an ce muhammad ya zama alawa zane mufa'alun abin da yake nufi shine wato mai godiya da ya cancanci a gode masa yanzu in ba dan alherin da ya zo ya cika duniya da shi ba da muna ina da fa wasu a nan yanzu 'yan bori ne a cikinmu amma saboda alherin da ya kawo duniya ga shi nan yadda ta zama kuma har waɗanda ba su bi shi ba sun yi imani da da alheri ya zo in ka je harvard university faculty of law ayar ƙur'ani aka rubuta lokacin da ake covid din nan a europe akwai kasashen da har a jikin bosses suna rubuta aya akan me akan saving rai wanda ya saving rai ɗaya kamar ya yi saving al'umma ne wanda ya kashe rai kamar ya kashe al'umma ne ayar da ke ma'ida ta 32 misali wannan fa yake bayyana maka har waɗanda ba su yi imani da shi a wajen binsa ba sun amince da gaskiya ya zo wannan sunansa asalin sunansa iya da sunaye da dama amma muhammad shine mafi shaharan suna kuma a ƙur'ani suna ne da allah bai cika kiransa da shi ba saboda mai saboda girmamawa don mafiya yawan ayoyin ƙur'ani sukan ce masa annabi ko ar-rasul da daman ayoyi sun fara da haka ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ya ayyuhan nabi idza tallaqtumun nisa ya ayyuhan rasul balligh ma waɗannan suna nan da dama Allah yakan yi addressing ɗinsa a second person ne singular wato kaman abokin zance kaman da shi Allah yake magana don haka Allah saboda ya girmama shi da mutuntawa sai ce masa ya kai manzo ya kai annabi ya kai wane so inda ya zo a muhammad a ƙurani za ga kaman a third person ne wato kaman a ce algha'ib ne ba mukhatab ba a nahawu wato kaman ana ba da labarinsa ne ba da shi ake maganan ba saboda inda da shi ake magana allah ta'ala bai ce masa ya muhammadu sai kawai sai dai ba da labari mu ya kira shi amma yana sai ce masa ya kai manzo ya kai annabi ya kai wane saboda allah mata da kansa subhanahu wata'ala yana girmama annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam yana mutunta shi wajen kiran sunansa to balle mu a kira mutum yana kiran annabi kamar yana kiran wani kafinta ne a anguwarsu muhammadu muhammadu babu ladabi ba haka ake kiransa ba in za ka kira sunansa ko daga furtawa ya zama sunansa da kake nufi daban ne da sunan wani muhammadu da ba shi ba takwaransa ba shi din ba ne fata ne ake kuma lamiri ne amma ko kiran sunan sai ka yi da ladabi annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a ran kana da misalan inda Allah ya kira shi da Muhammad a Qur'ani ka iya bani su akwai ɗaya da ya saura a ƙurani sai ka nemo shi da kanka sai ka tafi ka nemo kai waye sa ka ka koma suratun muhammad din in baka gane ba ka fara daga farkonta an ka shiga aya ta biyu sai ka tsaya والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد من ربهم كفر عنهم hmm. كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم jazakumullahu khaira waɗannan sune ne iya ayoyi guda hudu a ƙur'ani da Allah ya kira sunansa Muhammad sallallahu na farko ita ce gata nan a cikin Ali Imran aya ta ɗari da arba'in 144 wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul aya ta biyu ita ce wacce aran ya fara kamo mana ita a cikin suratul ahzab ma kana muhammad aba ahadin min rijalikum kaga anan sai ya kira shi da ma kana muhammad aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah zai zama ahzab aya ta 40 kenan sai kuma suna na uku shine wanda aran ya kawo na hudu a yanzu shine suratu muhammad aya ta biyu Balladina amanu wa amilu salihati wa amanu bima nuzzila ala muhammadin na uku sai na hudu na karshe wani sura suratul fatihi ita ce wanda adama ya kawo na uku kuma ita ce ayar karshe a fatihi in ka ga dama ka ce aya ta 29 duka ɗaya ne muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa shakka lahu min ismihi liyujillahu fadl arshi mahmudun wahada. muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don haka wa ma muhammadun illa rasulun annabi muhammad sallallahu sallam bai kasance ba illa rasulun sai dai manzo ne na Allah manzo ne Allah ya turo kadi khalat min qablihi rusul wanda manzanni sun wuce gabanninsa shine cikamakin annabawa kamar yadda wannan aya ta cikin suratul ahzab ta 40 aran ma ya kawo wa khatamun nabiyyin kaga shine cikamakin annabawa ɗin ga baki ɗayansu. don haka duk annabawan sun rigaye shi mafhum tayyib don haka a in mata idan ya rasu wato shine rasuwa ta ɗabi'a kamar ta hanyar jinya ko mutum ya yi zazzabi ya koma zuwa ga Allah wanda kawai ko haka kawai mutum ya kwanta a tashi babu shi shine mautun ɗabi'i wato rasuwa ta ɗabi'a au kutila ko kuma aka kashe shi a filin daga ko kuma abokanan gaba suka cutar da shi ya zama sanadinsa na barin duniya Allah sai tambaye mu in qalabtum ala aqabikum yanzu ku koma zuwa ga kan digadigan ku kenan za ku koma cikin jahiliya sai ku bar addinin ai Allah ake bautawa ba a bautawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi annabi biyayya ake masa saboda shi aka zo da saƙon wajibi ne mu masa ta'a dole ne mu bi shi wajibi in ya zo da saƙo mu karɓa wannan shi ne abin da ke kanmu amma ba a bautan annabi bauta na Allah ne fiyayyen halitta kuma ana masa biyayya ne da ukulla kaulin inda ƙauli muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam so idan ya rasu ko kuma aka kashe shi au qutila sai ya gina shi akan fi'ili madhi mabniyun lil majhul in na tambaye ku a tarihi shin fiyayyen halitta rasuwa yayi ta ɗabi'a ta al'ada ko kashe shi aka yi daga cikin magabata kuma da yawa akwai wanda suke fahimtar cewa kashe shi aka yi daga ciki akwai muhammad bin muslim bin ubaidillah bin abdullahi bin shahabi zuhuri shi yana da fahimtar cewa halitta kashe shi aka yi kuma yahudu ne sanadin in ka ɗauki littafi na ibn al-qayyim al-jawziya rahmatullahi alai zadul ma'ad littafi ne ai yayi magana akan dasisa na yahudawa a lokuta da dama na yadda suka shirya halakar da shi idan muka duba volume na uku nan ba na 279 yayi magana akan irin dasisa da suka yi ta kulla masa na kokarin su halaka shi tun daga wurin ga karanta za ka ga abubuwa da dama akwai kuma littafi muhimmi mai suna al-yahud fi sunna al-mutahhara wanda wani malami mai suna dr abdullahi ibn nasir al-qashari ya rubuta iya da muhimmanci idan muka duba saboda kuncin lokaci matakai da dama yahudu sun shirya su halaka shi allah ne ta kare shi a matakai da dama sun shirya a tarihi na farko tun yana karami lokacin da mamasa ta haife shi sai ta ba da renansa gawa halimatu sa'adiyya sai Mamat ta ba wa halima labari duka ya zo a cikin wannan takardu labari cewa ga irin abubuwa da ya faru na abin mamaki tun daga haihuwansa kaza ya faru kaza muka yi ta mamaki haihuwansa ya zo da abubuwan al'ajabi da yawa sai sadiya na renonsa ran nan ta fita sai ta ci karo da wasu yahuda suka ce wani jinjiri ne wannan sai ta ce ai yaro ne mai kaza sai suka fara tambaya a haihuwansa an yi kaza ta ce eh sai suka ce ba mu labarin haihuwar sai ta ta basu sai suka fara kallon juna ashe sun karanta siffofin haihuwansa a cikin takaddun da Allah ya saukar gabanin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi sai suka ga ashe shine annabin karshen zamanin sai ya zama saura abu ɗaya bata faɗa ba sai suka ce maraya ne sai ta gane cewa fa ashe fa tunda yana da mamaki suna kulla sharri sai a lokacin sai ta ɓoye sai ta ce a ba maraya bane ni ne mamasa ga babansa sai suka ce a to ba wancan din bane da shine da mun kashe shi to sai Allah ta'ala ya sa ya sha bai rasu ba wannan shine abu na farko da aka yi na biyu bayan an yi yakin badar shi fa bai fita badar ba dan yayi yaki na ba ku labari abun da fitar da shi daban su suka zo tsokana kuma suka auka da yaki daga ƙarshe bayan an yi nasara a kansu a badar sai yahudu da ke tare da shi a badina banu nazir sai suka kulla cewa bari mu kulla tun da ya kashe mushrikai a badar duk da dai ba shi ya nemi faɗan ba bari mu shirya mu ma mu yi maganin sa sai suka ce ya turo musu mutane talatin za su turo talatin don mutane talatin ɗin masanansu ne malamansu ne idan hujjojinsa na Allah ne turo shi ya gamsar da waɗannan talatin shehunansu nan su sun amince za su yi biyayya da shi shi kuma sai ya amince yana amincewa kawai sai wata mace da ke tare da su sai ta turo wa wani nephew nata da ke tare da shi a cikin wanda suka yi imani cewa kada ya je an shirya mugayen makamai in ya zo wannan zaman gamsar wanda a halakar da shi shi kuma a lokacin yana negotiating din cewa zai turo uku su turo uku ai mutum talatin talatin ya yi yawa ko da uku uku ya isa sai ta ce kada ya zo har ya yi niyan zuwa sai ya fasa har irin makamai irin daga dinnan suka ajiye irin su adda ne ya zo su halaka shi sai ya fasa zuwa na uku abun da ya faru shine akwai waɗanda suke tare da shi wanda suke ahalu zimma ba musulmai bane amma an yi yarjejeniyar zaman lafiya sai tsautsayi ya sa aka kashe wani a cikinsu to sai fita wajen banun nazir yahudu yana neman ƙoƙarin neman kuɗi don ya zo ya biya diyarsu. da allah duba irin amana tasa shi fa yake mulki yana da ikon ya share su ba musulmai bane amma ya ce sai ya biya diyya saboda mai saboda ɗaya daga cikin ɗalibansa ne kashe su a kuskure don haka zai biya compensation na duk kuɗin da shari'a ta ce a biya zai biya to lokacin da ya je sai ya zauna gindin wata katanga ta su ashe sun shirya ta baya a zo a tura katanga ta faɗi a kan ya rasu yana zaunan kawai sai aka bashi abin nan sai tashi da gaggawa sai ashe ana tura katanga za ta halakar da shi ne na hudu bayan ya yi fatuhu khaibara da suka ga yayi nasara a khaibar sai suka shirya su kashe shi sun san yana son nama na dabbobi irin akuya ko tunkiya haka sai suka gasa dabba sai suka sanya dafi poison a ciki sai suka bashi da suka bashi me ke faruwa a lokacin sai ya ci nama wannan naman imamu zuhur ya ce naman da ya ci dafin da ya shiga jikinsa yana cikin sanadin rasuwarsa akwai sahabinsa ɗaya da shi Allah ta'ala ya sa ajalin yayi yana ci ya rasu bishir bin bara shi ke rasu amma yan halitta haka ya zauna shekaru da shi har yake cewa akwai jijiya ta mai ake wanda tura ke ce mata ayota mai ake faɗanta da hausa ta bi kan zuciyar mutum haka a kan kirjinsa na dama na hagu afuwan kirjin hagu ta je har gadon baya ana ce mata ayota AORTA. sai ya rika jin kaman ana yankawa za a tsinka ta saboda karfin dafin da suka sa masa abinci ya ci sai yana jin ana kamar za a tsinka kuma tana tsinkewa mutum rasuwa yake yi tana tsinkewa a jikin mutum zai rasu ita take daukan oxygenated blood wato jini da yake da oxygen a cikinsa ai muna daukan oxygen ne ko sai mu fitar da mai carbon dioxide to wannan oxygen din ita take daukan sai rika circulating a cikin circulatory system na mutum baki daya to idan ta tsinke rasuwa ake yi to wannan dafin wannan yayi targeting wannan jijiyar da ke jikinsa sallallahu alaihi wasallam me ke faruwa har a lokacin da zai rasu na na ashirke cewa yana complain din yana jin ana jan jijiyar kamar za a tsinka magabata da dama suna nassaba rasuwarsa da wancan naman da ya ci na dafi kuma da ya cin sanda ya gaya mu suka zo suka ce masa yana gama sai kira sai ya ce kun saka dafi a wannan naman ko ba ku saka ba sai suka ce mun saka ya kai ka gane sai ce na fahimta me yasa kusa sai suka ce muna da yaƙinin inda gaske Allah ne aiko ka zai kare ka ba za ka rasu ba yanzu in kuma ba Allah aiko ka ba za ka rasu kowa ma ya huta a duniya da wannan sabon addinin naka sai ya ce to Allah na zai kare ni sai ya ƙara shekarun kuma sanda ajalinsa ya yi yana kwanci a dakin Nana aisha radiyallahu anha har ma ya je ya yi sallah na kwanaki daga baya gagara zuwa sallah har allah ta'ala ya ɗauki rayuwarsa so ganin cewa har ya rasu yana complain yana yawan kuka akan jijiyar yana jin ana ji kamar za a tsinka ta sai magabata suka ce wannan iya da alaka da sanadi bai rasu a lokacin ba sai bayan ya kara shekaru amma dai da ya rasu wannan ya faru kaga allah ya ja ajalinsa kuma haka Allah ta'ala yake kare mutum idan lokacinsa bai yi ba don haka a fa'in mata au kutila so a da suke ga matan ne saboda a ɗaki rasu akwai da suke ga kutila ne saboda wannan jijiya din kuma hadisin jijiyan yana bukhari yana muslim muslim ya kawo shi kaban hadisi na goma. so hadisi ne ba wanda yake wai na kokonto ba hadisi ne mai inganci in kalabtum ala aqabikum za ku koma zuwa ga digadiyan kun ya rasu ai kaga mu tun da aka haifi iyayen iyayen iyayen mu ma haifiyayen halitta ya koma ga Allah amma sun yi addinin kuma mu ma muna yi kuma tun da muka zo duniya ya koma ga Allah kuma bai sa mun bar addini ba don me don ba shi ake bautawa ba ake bautawa Allah shi yasa lokacin da ma ya rasu rasuwarsa akwai sahabban da basu gamsu ya rasu ba lokacin da ya rasu ya rasu sayyidina Umar shi sai ya rude kawai hankalinsa ya tashi ana manzon Allah ya rasu sayyidina umar sai shiga gida sai ya dauko takwabi mun san shi shi yana da zafi sayyidina umar radiyallahu anhu da shedan ma yana tsoronsa sa kaga dole kuma kowa ya ji tsoron sa sai ya dauko takwabi sai ce ma mata muhammad ma mata rasulullah kullu man qala inna muhammadan qad mata adriba unuka manzon Allah bai rasu ba yace duk wanda a cikin ku yace annabi ya rasu wallahi zan sa rawuyansa ya rasu kowa yana so ya faɗa ya yi shiru bakinsa alaikum ga takwabi nan tsirara kowa ya shiru aka ja gaya sai na abubakar shi ne dattijan arziki asalin dattawa la ilaha illallah dattawan arziki mazan farko in ka ji an ce dattijan arziki bi ma'anar kalima wallahi su ne su abubakar siddiq ba wai a wannan zamanin ba tun a wancan zamanin in ka ji an ce dattawa dattawan ƙasa to su ne su abubakar siddiq amma yanzu wani dan cuwa sai zage su Allah ta'ala ya kare mu sallallahu alaihi wasallam fiyayyen halitta aka ce ya rasu na Abakar da ya zo ya ga na umar da takwabi mahaddata ƙur'ani matasa irin su abdullahi ibn abbas saboda karancin shekaru ba su ma istinbadin tuna wannan ayar ba ya haddata qur'ani amma duk ya rude an ce ya rasu a nan kuma ga sayyidina umar da takwabi kuma kowa ya yi shiru ana so a faɗa ana tsoro so dattijon arziki yana fitowa abubakar siddiq da ya gansu sai koma gefe sai bar wajen na umar ya fara innal na nahmaduhu wa nasta'inuhu wa can yana sai fara wa ma muhammadun illa rasulun kadi khalad min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalaftum ala aqabikum wa mai yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzi Allahu shakirin bai je wajen sayyidina abu umar ya bashi hakuri ba bai ko ba sai koma gefe sai duk wanda suke wurin umar kuma sai aka da rajin sayyidina abubakar sai aka bar shi shi ma sayyidina umar din sai ya da rajin sayyidina abubakar ya zo jin wa'azi kaga dattawa kenan shi yasa al'amarin addini sai da dattawa su suka san jiya su suka san yau bahaushe ya ce wai ta yaro tana kyau amma ba ta me ba ta karko shi yasa duk al'amarin addinin ana yi a rika sa dattawa ko da kwamitin ba da shawari ko su ne patrons in aka bar matasa in shekara 25 35 wallahi za su baro aiki ko da ku dukkan alaran momi ne sai an samu datta in suka dan tafi sai a dan jasu a ce a kar ku yi sauri dan matso to sai da dattawa duk harkar al'umma sai da dattawa in aka sa kuma duka dattawa babu matasa al'amarin ba zai yi ba shi yasa effective team a duba matasa a duba dattawa sai a gwama in matashi ya ɗauko da zafi sai ce kai a hankali ba haka ba ne in dattijo kuma ce a ɗan kwanta da ji a baba mu ɗan je dai a ɗan yi haƙuri baba kada mu tsaya a mu ƙara gaba sai a raka cekin juna ana metin juna to haka yake faruwa zamanin sahabbai abdullahi ibn abbas ya ce abubakar siddiq yana karanta wannan aya radiyallahu anhum ya ce wallahi sai na ji kamar ranar aka saukar da ita ni na manta ma da manzon allah sassan zai rasu wa mai kalif ala shi duk wanda dalilin rasuwar yan halitta ya yi ridda falan zura Allah shai'a ba zai cutar da Allah da komai ba wa sayajizallahu shakirina kuma wanda suke yi wa Allah godiya da baki da zuciya da kuma gabansu da sannu Allah zai saka musu saboda mai manja abil hasana السيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون قرآني من يا با <laughs> من يا قرآني أرمى آية نندي من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء na فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون وقل إنني هديني ربي إلى صراط 160 har kuma hadisi da yake bayyana la'aninka haɗari bakwai ha sama da haka Allah ya saka mana ayyukan mu na alkhairi inda muka kuskure Allah ya yafe mana